Wasiƙa ta biyu ta Bitrus Sura ɗaya Daga Samini Bitrus bawan Yesu almasihu manzansa kuma, zuwa ga waɗanda aka yi wa baiwar gaskiya mai daraja iri ɗaya da tamu, albarkacin adalcin Allahnmu da mai cetonmu Yesu almasihu. Alheri da salama su yawaita a gare ku, a wajen sanin Allah da Yesu Ubangijinmu. Allah da ikonsa ya yi mana baiwa da dukan abubuwan da suka wajaba ga rayuwa da kuma binsa. ta sanin wanda ya kira mu ga samun ɗaukakarsa da fifikonsa, waɗanda kuma ta wurinsu ya yi mana baiwa da manyan alkawaransa masu ɗaukaka ƙwarai, domin ta wurin waɗannan ku zama masu tarayya da Allah a wajen tabi'arsa, da yake kun tsira daga ɓacin nan da ke a duniya da muguwar sha'awa take haifa. Saboda wannan dalili musamman sai ku yi matuƙar himma, ku ƙara ban gaskiyarku da halin kirki. halin kirki da sanin ya kamata, sanin ya kamata da kamun kai, kamun kai da jimiri, jimiri da bin Allah, bin Allah da son 'yan uwa, son 'yan uwa kuma da ƙauna. In kuwa halayen nan sun zama naku ne har suna yalwaita, za su sa ku kada ku yi zaman banza, ku marasa amfani a wajen sanin Ubangiji Yesu almasihu. Domin duk wanda ya rasa halayen nan, to makaho ne ko kuwa ganinsa dishi-dishi ne, ya kuma mance an tsarkake shi daga zunubansa na da. Saboda haka ya ku uwa ku ƙara ba da himma ku tabbatar da kiranku da zaɓenku da aka yi, domin in kun bi waɗannan halaye ba za ku faɗi ba har abada. Ta haka kuma za a ba ku cikakken yancin shiga madaumin mulki na Ubangijinmu mai cetonmu Yesu Almasihu. Don haka lalle kullum ba zan fasa muku tunin waɗannan abubuwa ba, ko da yake kun san su. kun kuma kahu a kan gaskiyan nan da kuke da ita. A gani na daidai ne, muddin ina raye a cikin jikin nan, in riƙa faɗakar da ku ta hanyar tuni, da yake na sani na yi kusan rabuwa da jikin nan nawa, kamar yadda Ubangijinmu Yesu almasihu ya yi mini ishara. Aniya ta ce, a kowane lokaci ku iya tuna da waɗannan abubuwa bayan ƙauracewa ta. Ai, ba ta tsinniyoyi da aka ƙaga da wayo muke bi ba. sa'ad da muka sanar da ku ikon Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma bayanarsa, ɗaukaka sace muka gani muraran, domin sa'ad da Allah Uba ya girmama shi ya kuma ɗaukaka shi, sai murya ta zo masa daga mafificiyar ɗaukaka cewa, Wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na, wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. Mu ne muka ji muryan nan da aka saukar daga sama, don muna tare da shi akan tsatsarkan dutsen nan. har wa yau kuma aka ƙara tabbatar mana da magana anabcin nan ya kuwa kyautu a gare ku ku mai da hankali a gare ta kamar fitila take mai haskakawa a wuri mai duhu har ya zuwa asubahin ranan nan gamzaki kuma ya bayyana a zukatanku da farko dai lalle ne ku fahimci wannan cewa ba wani anabci a littattafai da za a iya fasarawa ta ra'ayin mutum domin ba wani anabci da ya taɓa samuwa ta nufin mutum, sai dai mutane ne ruhu mai tsarki yake izawa, Allah yana magana ta bakinsu.